ini shine kusan inin karshe na kashi na tsakiya na wannan wata kuma shine daren farko na wato goman ƙarshe ah, muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu da wannan alkhairai da ke cikin wannan kwanaki Allah maɗaukakin sarki ya sanya mu cikin wanda za su su da waɗannan sa'o'i da waɗannan dararraki ah, yau za mu tashi aya ta ɗari da arba'in da biyu inda Allah maɗaukakin sarki ke baiwa annabinsa labari na farko na abin da zai bujiro daga waɗanda suka karya tashi hakanan kuma da abin da ya shafi al'amari na um, canja masa alƙibla daga baitul maqdisi zuwa wato uh, ka'aba alƙiblar annabi ibrahim alaihi salam da kuma waɗanda Allah ya jarabe su da yin da a cikin haka din domin da abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta akwai jarabawa a ciki ne za ka samu masu imani za su ƙara imani waɗanda suke da cuta kuma da rauni a cikin zuciyarsu da kafirai za su ƙara mijirewa kuma haka hikimar Allah maɗaukakin sarki take Allah bai yi bayi su zama dukkan su ɗaya ba don haka akwai waɗanda suke kafirai akwai kuma wanda suke mominai wa minkum kafirun wa minkum mu'min cikin bayan Allah akwai wanda za su bijire akwai kuma wanda za su yi biyayya ga Allah madaukakin sarki wannan kuma hikima ce ta Allah ta kunshi haka in Allah ya so zai ne da bayansa duka su zama nagari wannan kuma ba zai tsara Allah madaukakin sarki ba komai ba idan kuma Allah madaukakin sarki ya so dukkan su sai su bijire wannan kuma ba zai rage Allah madaukakin sarki da komai ba wannan shi ke nuna cikan ikon Allah madaukakin sarki da kuma isarsa da buwayarsa waɗannan ayoyi za mu je su insha Allah da abin da ya zo a cikin su muna roƙo Allah madaukakin sarki ya daura harshen mu akan abin da yake daidai ne abin da yake kuskure kuma Allah madaukakin sarki ya kare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 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول شهيدا ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين آه بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله آه الله مدعوك تنسرك ينا سوى سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم wannan aya kamar yadda ya gabata akwai sababin nuzul ɗinta akwai dalilin da Allah ya saukar da ita kamar yadda imamul bukhari ya rawaito hadisi ah, da sanadinsa zuwa ga albarwa'u ɗan azi radiyallahu anhu yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi sallah yana mai fuskantar baitul maqdisi tsawon wata goma sha shida ko kuma goma sha bakwai kuma abin da yake baiwa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sha'awa shine ya fuskanci alƙibla ta annabi Ibrahim to maza Allah sallallahu alaihi wa sallama in ya shiga sallah a duk wannan lokacin da aka ambata yana yawan roƙon Allah madaukakin sarki ya musanya masa alƙibla kuma yana yawan daga idansa yana kallon sama ma'ana yin haka da kwaɗayin cewa Allah madaukakin sarki ya amsa masa to ana cikin haka sai Allah maɗaukakin sarki ya amsa masa addu'arsa wata rana yana sallah ko ya yi sallah a zahar ya yi raka a biyu a cikin sallah a zahar sai wahayi ya sauko daga Allah maɗaukakin sarki na cewa an musanya masa alƙiblarsa daga baitul maqdisi zuwa wato makka to a take wanda suke sallah da shi suka juya suka fuskanci makka a maimakon baitul maqdisi suka ƙarasa wannan sallah yadda yake wasu na cewa hakan ya faru ne bayan ya idar da sallah a zahar don haka farkon sallar da ya yi da ya fuskanci al'ibla ka'aba ita ce wato sallar la'asar ita ce farkon sallar da ya yi wannan wahayi da ya sauka sai Allah yake bai wa annarinsa labari cewa sayaqulu sufaha'u minan nas lallai waɗanda suke wawaye daga cikin mutane Abin da ake nufi da wawayen nan su ne wato yahudawa da kuma mashirkan mata wanda suka ce a lallai yana so ne ya karkata ya dawo zuwa da addininsu da ya bari shi ya sa ya karkata alƙiblarsa zuwa nan har ma suka fara murna cewa annaban Allah zai koma kan addinin su kuma yahuda Allah ya jarabe su da munafukai suke cewa menene abin da ya sa ya bar alƙiblar da da yake a kai ya koma kuma wata alƙibla wannan wahayi da ya sauka wasu da suke cikin garin madina ba su da masanya. sun ci gaba da sallah zuwa wato alƙibla ta baitul maqdis domin ɗaya daga cikin wanda ya sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina bayan ya je wucewa ta wannan yankin sai ya same su still suna kallon waccan alƙiblar ta farko sai yake cewa wallahi na shaida cewa wahayi ya sauka an musanya ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam alƙibla sa daga baitul maqdis zuwa wato ah, makka to a take suna cikin sallah sai su ma suka juya suka kalli alƙibla ta wato asalin ka'aba wannan su ne mutanen da suke masallacin bani salima an gane ko shi ne bani salima ake kiran mutanen a wasu suna cewa shi ne masallacin da ake kiran shi wani masallacin ƙiblatai ne ga wanda ya je madina ko wanda aka yi sallar alƙibla guda biyu to almuhim shi ne baki ba ne Allah da ya tabbatar da cewa a wasu suna sallah a masallacin suka jiya suka kalli wata alƙibla yana daga cikin kurakuran da wasu suke yi musamman alhazai idan suka ziyarci madina suka je masallacin kiblatai sukan yi sallah alƙibla daban-daban abin ya riga ya wuce an gane ko abin ya riga ya wuce to sukan juya su kalli al'ibla daban-daban sai a juya a kalli nan a yi sallah a juya a kalli nan a yi sallah a juya a kalli nan a yi sallah da yawa masu zuwa kimbatai na haka suke to ai abin ya riga ya wuce ai ba maganar kuma ka sake kallon wata alƙibla ka yi sallah yasa wasu daga cikin malamai suke cewa shi kan shi shi alƙiblatai ne din da ake zuwa a ziyarce shi an je madina ba dalili akan ziyararsa sai dai kawai mutum in ya sani kila tafiya ta kai shi ya gane cewa a wannan yanki ila wanne yana daga cikin wajajen da aka juya alƙibla wallahu ta'ala a'lam to sai Allah yake ba annabin shi labari tun kafin abin ya faru yake cewa sai ya kulu sufaha ai lallai da sannu waɗanda suke wawaye za su faɗa daga cikin mutane za su ce ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha wai menene ya juya su daga alƙiblar da suka kasance suna nan a kanta Allah ya ce kul ka gaya musu cewa al-mashriq wal maghrib lillah sawa'un gabas ya kalla ko yamma ya kalla wannan duka na Allah ne da haka Allah yana da ikon ya ce ga inda zai fuskanta ko gabas ko yamma ko kudu ko arewa duk inda Allah ya so yana iya sa bayansa su fuskanta Allah ya ce ya hadi man ya sha'u ila siratin mustaqim lallai Allah yana wato shiryar da wanda ya so ne ga sa wanda yake miƙaƙe madaidaici da sai Allah ya ce wa kazalika ja'alnakum ummatan wasaqan litakunu shuhada'a 'alan nas kamar yadda muka sa alƙiblan nan ta Makka ta zama ita ce mafi daidai daidaitacciyar alƙibla ta yadda duk wanda yake a duniya zai iya fuskantar ta ko a gabas yake ko a yamma yake ko a kudu yake ko a arewa yake ta zama ita ce zaɓaɓɓiyar alƙibla to haka nan kuma sai muka sanya ku kuka zama ku ne mafi wato datattun al'umma ku ne waɗanda kuke kan tafarki na daidai ku ne adilai wanda kuka fi kowa ma'ana zaɓi a wajen Allah daga an ce wasaɓan ba ana nufin al'umma ta tsakiya ba domin al'ummar nan ba a tsakiya take ba ita ce al'ummar ƙarshe haka ana nufin odilan khiyaran wanda ake masu adalci kuma waɗanda suke zaɓaɓɓu a wajen Allah maɗaukacin sarki Ya ce, litakuno litakunu a 'alan nas domin ku zamanto ku ne masu shaida a kan mutane wa ya yakuna rasulu alaikum shahidan kuma manzo ya zama mai shaida a kanku shahadatun nasi shahadatul ummati 'alan nas wannan al'ummar ta zama mai shaida ce akan mutane ne kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wata rana yake zaune aka zo wucewa da wato wata gawa ana zaune an zo wucewa da wata gawa sai mutane suka yi kyakkyawan ambato a kanta to ai wannan wane ne mutumin kirki ne kaza ne kaza ne kaza suka faɗi kyawawan zance a kansa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wajabat ta tabbata ba su tashi a wannan majalisin ba sai aka sake zuwa wucewa da wata gawa sai mutane suka faɗi mummunan abu a kanta aiwa ne ba mutumin kirki ba ne mai kaza mai kaza mai kaza sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa wajabat antum shuhada'ullahi alal ard sai sahabbai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa ya annabin Allah an zo wucewa da gawa an faɗi abu kaza akan ta kace wajaban an sake zuwa wucewa da wata gawa an ambaci abu akan ta kace wajaban ne kake nufi yace ai ta gawan nan da aka wuce da ita ta farko aka yi kyakkyawan ambato a kanta na ce wajabat ai wajabat la aljanna Allah ya karɓi shaidar ku wannan gawa 'yar aljanna ce da shaidar da kuka bayar shine li takunu shuhada'a 'ala nas haka nan wacce aka zo wucewa da ita aka faɗi mummunan abu a kanta na ce wajabat ayyuka ta tabbata a kanta da wannan shaidar da kuka bayar wannan mummunan shaidar da kuka bayar Allah ya aiki da shaidar ku ce ku ne shaidun Allah a doron ƙasa wannan bangare ɗaya kenan na cewa litakunu shuhada a alannas ma'ana za ku zama masu shaida a tsakantaninku ma'ana duk abin da kuka faɗa na shaida to Allah yana aiki da wannan shaida ta ku yasa duk yanda za ta yi ta sami kyakkyawar shaida kar a ba mummunar shaida a cikin al'umma to sai shaida ta biyu aka ce li su hada a alannas ku zama shaida a kan al'ummomi da suka gabace ku Shi ne shi ma hadisi zo a cewa ranar tashin alƙiyama Allah maɗaukakin sarki zai tashi annabawansa zai tambayi annabi Nuhu alaihi salam da al'ummarsa zai tsayar da su a gabansa zai ce ma al'ummarsa shin akwai wani manzo da ya zo muku al'ummarsa za su ƙaryata su ce ma ja a namin nabi ba wani mai gargaɗi da ya zo mana shi kuma annabi nuhu zai ce ai na zo musu da gargadi za su ce ƙarya kake mu ba mu san ka ba sai a tambaye shi wane ne shaidarka akan abin da ka zo da shi din sai ya ce muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa ummatu annabi muhammad da al'ummarsa su ne shaidata sai kuwa a yi kiran al'umma da manzo sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba da shaida kuma al'umma su ba da shaida shine abin da muke karanta alqur'ani cewa annabi nuhu Allah ya aika shi zuwa ga mutanensa inna arsalna nuhan ila qaumihi kuma mun shaida haka sai Allah ya karbi shaidar al'umman nan akan al'ummomi wannan shine maganganun malamai guda biyu akan wannan da haka litakunu shuhada'a a nas kamar yadda Allah madaukakin sarki yace wa ma ja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum ibrahima huwa sammakum almuslimina min qablu wa fi hadha litakunu yakuna shahidan alaikum wa takunu shuhada'a 'ala an-nas dan manzo zama shaida akan ku ma'ana abin da kuka faɗa na shaida ya zama ya gaskata shi haka nan ku kuma ku zama shaidu akan mutane shine wa yakuna rasulu alaikum shahida haka nan kuma manzo sallallahu alaihi wa sallama zai zama shaida akan a wajen Allah madaukakin sarki na cewa ya zo da sakon Allah ya isar da shi shine kamar yadda Allah madaukakin sarki cewa kafa billahi shahidan muhammadur rasulullah ya isa shaida a wajen Allah Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi yasa lokacin da manzo sallallahu alaihi wa sallama yace Abdullahi dan Mas'ud ya karanta mashi wasu ayoyi na Ya yace ya Rasulullah ya annabin Allah ya zan karanta ma Alkur'ani? alhalin kai aka saukar ma da Alkur'anin nan yace abin da girma ai kai ne aka saukar ma kuma ka ce na karanta ma sai manzo Allah sallallahu alaihi ya ce wallahi ina so in ji wani na yana karantawa ina so in ji shi daga wani na abdullahi dan abbas a dan mas'ud sai ya fara karanta suratun nisa tun daga farko har sai da ya kai aya ta 49 da Allah yake cewa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala ha'ula'i shahida ya za ka kasance a lokacin da za mu zo ma kowace al'umma da mai shaida da zai ba da shaida a kansu ya kafa shaida kai kuma mu zo da kai ka zama shaida a kan waɗannan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ma Abdullahi dan Mas'ud hasbuka ya isa da ya ce da na biya sai na daina zubar da hawaye ma'ana yana tausayin waɗannan mutanen da aka aiko shi a cikinsu suka ƙaryata shi kuma Allah ya tsayar da shi shaida ranar tashin alkiyama a kansu ya sa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da ya aikin hajjin ban kwana bayan ya isar da saƙon Allah gaba ɗaya, ya tambayi al'umma yake cewa hal ballabtu shin na isar dukkaninsu suka ɗaga baki suka ce na'am suka ce ka isar ya ce Allahumma shahad Allah ka shaida wani Allah shi ne shaidarsa saboda haka wannan al'umma tana iya zama shaida a cikin a cikin wannan al'umma a karan kansu tana iya zama kuma shaida a kan al'ummomin da suka gabata to Allah ya ce wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu ala aqibai kuma ba mu sanya ta kan wannan al'iblar da muka juya maka ba ma'ana ta kawo kan wannan al'ibla wacce ba ita bace ta farko ba ita bace ta farko sai dan mu tabbatar da waɗanda suka bi manzo mu tantance da waɗanda kuma suka juya baya suka ƙi bin manzo din ma'ana Allah ya yi haka ne don ya jaraba bayinsa wa in kanat kabiratan illa ala alladhina hadalla duk da yake yin hakan ko kuma bin wannan al'ibla da Allah maɗaukakin sarki ya sanya ta ta zamanto al'ibla ta biyu ma'ana mutum ya bar wata alƙiblar ya koma wata alƙiblar kuma zuciyar shi guda ɗaya a sake yana da wahala in ji Allah wa in kanat la kabiratan shi wannan musanya alƙibla din ta juya wata alƙibla zuwa wata alƙibla yace yana da nauyi illa alal ladina hadalla in ba ga wanda Allah ya shiryar da shi ba ai ana kan wata alƙibla ne aka ce to a juya ai wata alƙibla kaga shi yasa munafikai zuciyarsu ba shirya suka ce kai abin akwai wahala to ne ma'anar canja alƙibla kaga in ba mai ƙarfin imani ba wanda Allah ya shirye shi shi ma zai dinga ganin kokonto to al'amarin na akwai gaskiya a ciki kuwa ya za a ce da ana wata alƙibla kuma yanzu a zo a juya a koma wata alƙibla daban shine Allah ya ce wa in kanat lakabiratan illa alal ladina hadalla sai dai wanda Allah ya shiryar da su sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah ya shiryar da su abin da suka ce da suka ji wannan shine as-sam'u wa ta'a suka ce sami'na wa ata'na shi yasa suna cikin sallah a wannan masjid na Bani Salima mutum ɗaya ne ya kawo musu saƙon, ya ce na yi sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama an juya al-qibla yana gaya musu suna cikin sallar suna cikin sallar suka juya suka fuskanci ɗaya al-qibla abu wannan shiriya ce ta Allah kuma yarda ne da abin da Allah madaukakin sarki ya ɗaura su a kai ba su ce a'a menene shaidan ka menene dalilin ka ba sun karbi shaidan mutum daya suka yi biyayya shi yasa yanzu azumi da muke yi shaidan mutum ma ake bukata a kama azumi in ya an an wata shaidan mutum ma ake bukata mutum daya a duk kasar na yanzu in mutum daya ya ba da shaida ya ce ya ga wata kuma shugabanni suka tabbatar da cewa mumini ne na gari ne na kwarai sai a yi umarni a ce a ɗau azumi mutum ɗaya ba a kokonto a kai to haka nan kada wannan mutum shi kaɗai ya ba da shaida kuma al'ummar nan da suke sallah gaba ɗaya suka bi suka yi aiki da shaidarsa ma'ana abin da muke so mu ce a nan akwai waɗanda musamman a tafsirin bara wasu sun yi ta maganganu suna sukan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama musamman hadisin da ake kira shi al-hadithul ahad hadisin da wanda ya rawaito shi daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam mutum ɗaya ne zuwa biyu ko ma wani lokacin mutum ɗaya ne kacal ya rawaito hadisin wasu suka ce wannan hadisin ba hujja bane ƙarya ne saboda haka hadisi sai an samu dubban sahabbai sai rawaito duk hadisin da ba dubban sahabbai suka rawaito ba ba mutawatir ba ko a wajen su akwai alamar tambaya a kansa tambaya ɗaya kamata a musu shine suna karanta hadisin da Imam Bukhari da Muslim suka rawaito shi a cikin littattafansu suna karanta abin hadisin da suka rawaito shi wannan hadisin da suka rawaito shi kuwa shine hadisin innamal a'malu binniyat ina ganin kowa ya san wannan hadisin ko shine an amirul mu'minina ko abi hafsin umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ko قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ina ganin kowa san wannan hadisin kowa ko wanda bai san shi ba wannan hadisin waye ya rawaito shi mutum ɗaya ne a cikin sahabbai ya rawaito shi duk inda aka je aka komo akan mutum ɗaya ne shine sayyid na umar da za ka taɓa samun wannan hadisa ce ma abu huraira ne ya rawaito shi ba ko wani a cikin sahabbai umar shi kaɗai ya rawaito wannan hadisi to zai ce hadisin ƙarya ne ma a shuhurati hadisin ya shahara amma hanyar shi fa mutum ɗaya ne to haka kaga ka zo ka ce wai hadisul ahad ba hujja ba ne wannan ba ta taso ba wani abu ne dai na son zuciya an gane ko saboda haka abubuwa da yawa ana iya karɓan shaidan mutum ɗaya a kai a shari'a shigan wata ana karɓar shaidan mutum ɗaya ga wannan bayani da ya zo na canja alƙibla shaidan mutum ɗaya aka karɓa aka yi aiki da ita mutane suna sallah suka bar sallah suka koma suka juya alƙibla su a cikin sallah to sai Allah madaukakin sarki ya bayyana mana cewa wannan shari'a ce ta Allah wani sai ya karyata wa ma kana Allah li yudi'a imanakum Allah madaukakin sarki ya ce kuma Allah madaukakin sarki bai kasance wanda zai daidaita muku imanin ku ba ma'ana in an ce baya'uhu lalatawa da rashin cika lada amma wasu malamai suka ce abin da ake nufi da al'iman a nan shine sallah wasu ne suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan an yi canjin alƙibla suka ce ya annabin Allah menene matsayar waɗanda suka yi sallah a alƙiblar farko kuma sai da sai rasu kafin yanzu aka canja alƙibla ya matsayin waccan sallar tasu ko tunda ka ga sai sun yi wata alƙibla da yanzu ana kan wata alƙibla sai suka ce menene matsayin sallar su a wajen Allah sai Allah ya saukar da wannan aya ba ma kana ya li a imanakum ladan su yana nan a wajen Allah Allah ba zai lalata musu ladan ba dan sun yi wata alƙibla abin da yasa ai ba su riski wannan hukuncin ba da a ce su riski wannan hukuncin ne suka ce ba za su yi ba kuma to ga wannan wani abu ne ba. wato Allah bai kasance wanda zai wato tsaitsaita musu ladan ba ko ya ɓata musu ladan aikin da suka yi a baya ba Ladansu yana nan kamar misali ayar ne da za ta zo a cikin suratul ma'ida wato kafin a haramta shan giya wasu mutane da suka sha giya sai suka zo suka rasu bayan sun rasu sai aka haramta shan giya sai suke tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam menene matsayin mutumin da ya sha giya ya mutu a musulmi kafin a haramta shan giya Sai Allah yake cewa laysa alal ladina amanu wa amilu salihati junahun fi ma fa'imu babu laifi akan waɗanda suka ba da gaskiya da Allah kuma suka yi aiki na gare cikin abin da suka ɗanɗana na jiya din idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati matukar sun ji tsoron Allah kuma sun yi aiki na kwarai sun mattaqaw wa amanu sun ji tsoron Allah suka ba da gaskiya sun mattaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin abu ba ta yi na umar ba khalifa ne sun sha giya sai a ce shi ke nan sun zama ba mutanen kirki ba sun sha lokacin ba a haramta ba lokacin ba a haramta ba ko wanda suka sha shaka jabir ko a anas anas radiyallahu anhu wannan sahabi da aka kai shi shahararren anas ibn malik ko yake cewa wata rana na je na shayar da jiya da wato manya-manya daga cikin mutane suna cikin son zuwa mutanen nan sai fada ya kauri kasan gidan giya ba a raba shi da fada ba yadda za a yi gidan giya ba iri rikici ba wani ya fasa ma wani kwalba wani ya yaja ma wani riga wani ya ce wani ya cinye masa kuɗi ba a raba wannan da abin nan to suna cikin fada akwai wanda ya auri mahaifiyarsa shine Abu Talha ana zai cewa duk na ba su giya suna sha sai faɗa ya kauri har aka ɗauki jelar raƙumi da ita suke tsumagiya lokacin ya ce aka zanga ma wani a hanci sai da ta tayar masa da ciwo a wajen sai daga lokacin ne suka zo suka ce annabin Allah mana bayani akan giyan nan sai Allah ya saukar da ayoyi ya haramta to wanda ya mutu kafin a haramta shan giya kuma ya sha giya sai a ce ya yi laifi bai laifi ba domin lokacin Allah bai haramta ba amma wanda ya zo ya sha ci gaba da halatta ta bayan Allah ya haramta to kaga wannan ya haramta ya halatta abin da Allah ya haramta haka ne ko saboda haka Allah madaukakin sarki ce wanda suka riga suka yi sallah suka fuskanci wancan alƙiblar kuma sai riga sun sun mutu sai rasu kafin a dawo da alƙibla zuwa makka ladan su yana nan na fuskantar alƙiblar da suka yi ladan sallan su yana nan Allah ba zai rage musu komai a ciki ba wa ma kana Allah li wa ma imanakum inna Allah bin nasi la ra'ufur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai tausayi ne ga bayinsa musamman muminai mai jin kai ne kuma gare su da haka Allah madaukakin sarki ba zai kama su da laifin wani abu da ba su aikata ba Allah ya yafe musu ai Allah madaukakin sarki a wancan lokacin ya san suna fuskantar wancan alƙiblar kuma ya kyale su haka sannan a yanzu ya musanya musu alƙibla din sai Allah madaukakin sarki ke ba da labarin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama eh, abubuwan da ya kasance na aikata kafin a samu canjin alƙibla Allah yake kannara ta kalliba wajhika fi sama ai Allah yana ganin komai ba abin da yake buyan ma Allah Allah yake lallai mun ga Allah yake mun ga wato yadda kake ta kai kawo da ka zuwa sararin samaniya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah sai daga kansa yayi ta kallon sama yana roƙon Allah madaukakin sarki a musanya masa alƙibla kuma haka kawai zuciyar shi take bashi cewa yana kwaɗayin ya samu canjin alƙibla Allah yake mun ga haka Allah yake falan walli annaka qiblatan tarzaha Allah yake lallai kuwa za mu fuskantar da kai al'iblar da za ka ji ka yarda da ita ai Allah ya ce wala sauka ya tsisa rabbuka fatar da ko ka gani al'iblar da za ka yarda da ita Allah ya ce za mu fuskantar da kai gare ta alƙawari ne dama Allah ya ɗauka masa Allah sai ya ba shi abin da zai zama ya yarda wannan kuma girmamawa ne ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama Allah ya ce to fawalli waje haka al-masjid haram abin yazo Allah ya ce to ka fuskantar da fuskarka zuwa yankin al haram. A nan, anan abin da ake nufi da al haram tunda yana Madina ne ayan nan ta sauka ana nufin ka fuskanci yankin Makka Makka ana kiranta da masjid haram sannan shi kan shi Ka'aba ana kiran shi da masjid haram an gane ko Allah ya ce subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram sarki ya tabbata ga Allah wanda ya tafiya da annabinsa bawansa cikin dare daga masjidil haram daga ina ake nufi daga ka'aba nan daga nan mala'ika jibril ya dauke sa kaga anan al-masjidil haram ana nufin ka'aba kuma ana iya nufin garin maka da shi Allah ya ce laqad sadaqa Allahu Rasuluhu, ru'ya bil haqqi la tadkhulun la tadkhulun al masjid lallai sai kun shiga garin Makka insha Allah to anan kuma kaga shatar al masjid al haram ana nufin yankin garin Makka da haka wanda yake Madina ya kalli yankin Makka mu da muke nan mu kalli yankin Makka yanzu mu da muke nan muke kallon gabas ai hasashen mu shine mu a yammacin duniya muke ko maka kuma tana gabas ko ya ake cewa east middle east gabas ta tsakiya Ya yasa mu da muke yamma muke west africa muke kallon gabas ko kenan kaga wanda suke south africa ba inda rana take kallo za su fuskanta ba za su kalli ina za su kalli arewa haka ne ko wanda suke north africa mutanen yankin tunisia libya da sauransu su ne yan north africa za su kalli ina kudu to haka Allah ya sanya alƙibla din nan ta zama ita ce mahaɗar musulmin duniya gaba ɗaya Allah ya ce ma annabinsa to fa walli wa haka abin da kake so din nan kake roƙa a wajena na yardan maci ka kalli wannan alƙibla daga nan maka ta zama alƙibla wa haitu ma kuntum Allah ce kuma duk inda kuke wannan kira ne ga al'umma fa wallu wujuhakum shatarahu ku fuskantar da wato fuskokinku yankin wannan har yanzu ana maganar yanki ne abin da ake nufi a nan wanda yake cikin garin makka yake masallaci in ya shiga wannan inda ake tsawafin nan ba inda zai kalla sai wannan ɗakin dole ne kalli wannan ɗakin ya masu cewa ko ina gabas ne a maka da su daidai ba ko in ko ina gabas ne sai na juya ma ɗakin baya na kalli nan ai a'a ana nufin duk wanda yake cikin masallaci in ka shiga ta kowace kofa ko ka shiga ta babul umra ko babul malik fahad ko babul malik abdul aziz ko wace kofa ce dai ko babu bani shaida ta kowace kofa in ka shiga za ta je ka'aba to duk wanda yake hajjan ka'aba yake kallon idan ta yake kallon idan ka yake kallon ka'aba to ya kalli ya kalli ya kalli dakin Allah wannan ita ce sa, to idan ka fito daga masallaci kana ganin ka ba a ganin ta aiko ba ji za ka yi ka ganta ma saboda gini ya kewaye ta to ka kalli yankin masallaci yanzu wanda yake garin maka baya wajen masallaci ina zai kalla zai kalli inda yankin masallaci yake ko wanda yake ma'ana yamma da masallacin sai ya kalli gabas wanda yake gabas da masallacin sai ya kalli yamma wanda yake kudu da masallacin sai ya kalli arewa wanda yake arewa da masallacin sai ya kalli kudu to haka alƙibla Allah ya sanya ta yasa al'umma al'ummar musulmi su gode ma Allah madaukakin sarki da ya sanya musu alƙiblar nan guda ɗaya duk wani musulmi a duniya ita yake kallo nan ne alƙiblar mu da haka mu gode ma Allah abu ne da annabin Allah ya yi kwaɗayi ya yi buri kuma ya yi ta roƙon Allah kuma Allah ya ce ya yarda maka da wannan alƙibla alharam to barin an zo insha Allah mun gama karatu za a yi bayani akan haram ba haram na haram ba ba haram na alade ko na giya ba almasjidul haram masallaci ne alfarma ne alharam din alfarma ake nufi ta jigo dan haka yace wa innan ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim Allah yace kuma lallai waɗanda aka ba su littafi Yahudu da Nasara ahlul kitab kenan sun tabbatar da cewa lallai wannan al'amarin gaskiya ne daga Allah sun san cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne annahu ko anna at-tawajjuha ila al-ka'bati cewa fuskantar ka'aba sun san cewa gaskiya ne daga Allah ko kuma a'a sun san cewa manzo sallallahu alaihi wasallama annabi ne na gaskiya daga Allah sun san haka wannan damirin na annahu wa innal ladina utul kitaba la ya'lamuna annahu cewa shi din nan ma'ana ko dai shi annabin ko kuma a'a fuskantar alƙibla sun san cewa gaskiya ne daga Allah wa mallahu bi ghafilin amma ya'maluna Allah madaukakin sarki ke cewa amma sun karyata. kuma Allah madaukakin sarki bai rafkana daga abin da suke aikata ba Allah ya san duk abin da suke da abin da suke ɗorewa na gaskiya Allah madaukakin sarki ya san da wannan to yanzu ne sallah idan zai yi sallah ina zai kalla yanzu kamar ni na zo zan tsaya na yi sallah ina ya kamata na sa fuska ta eh sama ko gabana ko ƙasa eh sama zan kalla ko gabana ko ƙasa ƙasa ko? to wannan duk yana kai tawo ne a kan cewa Allah ya ce a fuskanci shaɗara in an ce ka fuskanci abu haka za ka yi ko haka za ka yi haka za ka yi wannan shine malaman malikiya suke cewa duk wanda zai yi sallah haka zai sa fuskarsa ya kalla haka sauran malamai kuma suka ce a'a ai za a duba ne menene aikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kallon sama dai babu tunda shi ya riga ya kalli sama ya roƙi Allah Allah ya amsa masa kuma har hani ya zo cikin sa cewa kada ɗayanku ya dinga kallon sama yayin da yake sallah manzo Allah ya hani akan haka dan haka ba magana kallon sama yanzu ya rage kallon gaba da kallon ƙasa to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duka hadisai sun tabbatar da cewa idan ya shiga sallah yana kallon inda yake sujjada ne gane so ne mutum ya sunkuyar da kansa